Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim farko ga wasu daga cikin kanin labaran. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce mayakan Boko Haram sun kashe jami'an tsaro 366 cikin shekaru biyu. Ƙungiyar likitoci masu lura da masu ciwon zuciya sun ce ana haifar jarirai 80,000 masu larurar a duk shekara a Najeriya. 'Yan bindiga sun sace matafiya da dama tare da sace wasu a babbar hanyar Kaduna zuwa Abuja. Sojoji a kasar Sudan sun mayarwa da hambararren Firaministan kasar mulkin bayan cin mai yarjejeniya. Kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran. yau litinin 19 ga watan Rabi Sani shekara 1443 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 22 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya ga cikakkun labaran. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta bayyana ƙididdigar jami'an tsaro da suka mutu a sanadiyar hare-haren mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro haɗin gwiwa su 366 ne suka mutu a hare-haren mayakan boko haram daga shekarar 2019 zuwa shekarar 2021 mai baiwa shugaban najeriya shawara akan al'amuran tsaro a najeriya baba gana Gunu ya ce sun karbi tsofaffin mabiya boko haram 15,000 waɗanda suka tuba tare da mika kansu ga gwamnati ya ce gwamnatin za ta ba su kulawa don ganin an sauya tunaninsu na baya zuwa sabuwar rayuwa daga cikin mabiyan da suka tuba akwai mata da yara sai kuma maza da suke karkashin mayakan boko haram a baya mabiya boko haram na tururuwar wato mabiya boko haram na tururuwar kai kansu ga hukuma tun bayan mutuwar tsohon shugaban kungiyar abubakar shekau sai dai har yanzu gwamnati ba ta bayyana sunayen masu ɗaukar nauyin mayakan ba tun bayan da ta gano da yawa daga cikin masu taimaka musu a ƙasar. Wasu da ake zargi masu garkuwa da mutane ne sun sace wasu matafiya a babbar hanyar Kaduna zuwa Abuja. 'Yan bindigan sun buɗe wuta a kan matafiya kuma ake zargin sun sace mutanen da ke cikin wasu motoci guda biyu. Ana zargin wasu mutane daga cikin matafiyan sun rasa rayukansu daga ciki kuwa har da wani tsohon ɗan takarar gwamna a jihar Zamfara. wani da ya ɗauki wani bidiyo na tsawon daƙiƙa 31 ya nuna damuwa a zancensa tare da bayyana cewar sun ɗauki abokanansa wanda ya ɗauki bidiyon ya bayyana cewar sun taho ne daga wato garin kaduna a ranar lahadi 21 ga watan nuwamba na shekarar da muke ciki hotunan motocin sun nuna yadda harbin bindiga ya yi rauni a wasu bangare na motocin yayin da muka tuntubi hukumar 'yan sanda a jihar domin jin tabbaci daga bangaren su ba mu samu ji daga gare su ba har lokacin da muke kammala wannan labari mun tuntuɓi kakakin 'yan sandar ta wayar salula sai dai wayarsa ta kasance a kashe 'yan bindiga na tare hanyar kaduna zuwa abuja tare da sace mutane a shekarun baya jihar kaduna na fama da hare-haren 'yan bindiga waɗanda suke sace mutane Hukumar kiyaye afkuwar haɗura a Najeriya reshen babban birnin tarayya Abuja ta ce mutane 156 ne suka mutu a sanadiyar hatsarin mota a Abuja. Kwamandan hukumar Abuja Oga shi shine ya shaida haka ranar Asabar bayan sun tattara a kan mutanen da suka rasu sanadiyar hatsarin mota a Abuja. ya ce akwai mutane 1,572 waɗanda suka samu rauni daban-daban a sanadin hatsarin motar. ƙididdigar da suka fitar ta fara ne daga watan janairun shekarar 2021 zuwa watan nuwamban da muke ciki kwamandan ya ce wato kwamandan ya ce haɗuran sun faru ne a sanadiyar rashin bin dokokin hanya kamar yadda doka ta tanada daga ciki kuwa wato daga cikin dokokin da aka fi karyawa akwai gudun wuce sa'a wanda yake haifar da aukuwar haɗura da dama a abuja ƙirƙirar ta nuna cewar an samu haɗuran mota a abuja guda 850 Masu kallon muka da kuma da kuna kallon labaran matashiya TV za ku iya bayyana mana ra'ayinku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ko ba mu labarin abin da yake faruwa a yankunan ku ta hanyar kira ko aiko da sako akan lamba 0809639266. Kuna da damar bibiyar mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani kamar Facebook mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya da YouTube mujallar matashiya. Haka kuma za ku iya ba mu labarin abin da yake faruwa a yankunan ku ta hanyar kira ko aiko da sako akan lamba 0809639266. ko karanta labaran mu a yanar gizo matashiya.com labaran zai dora bayan man karbi wannan sako assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Ibrahim Bala sunana Abubakar Murtala Ibrahim sunana Masauda Abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC reshen jihar Kano ina kira ga al'umma jihar Kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas ko wanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar ka? batun zaɓe na dindindin. Wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci. Wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar Kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar katin zaɓe. Maza ya hanzarta domin mallakar nasa. Kai har ma da tsofaffi da masu buƙata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin. ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar da na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wanda za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karɓar bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan Julai. Kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi. Idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba, za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka. Yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin. Mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec rashin jihar kano to madalla barkanmu da dawowa Ƙungiyar likitoci masu lura da masu ciwon zuciya a Najeriya sun ce ana haifar jarirai dubu tamanin masu larurar ciwon zuciya a duk shekara. Shugaban ƙungiyar Dr. Obi Onapoya shine ya bayyana haka yayin taron 'yan jarida da aka yi a asibitin koyarwa na usman dan fodiyo da ke jihar sokoto hakan ya biyo bayan nasarar da suka samu wajen yi wa jarirai biyu aiki bayan an tabbatar suna da larurar ciwon zuciya ya ce daga cikin jarirai dubu tamanin da ake haifa masu larurar ciwon zuciya guda ɗari biyu ne kaɗai iyayensu suke samun dama don a yi musu aiki sai dai zuwan annobar corona ta tilasta wa manyan asibitoci a najeriya gudanar da aikin masu larurar ciwon zuciyan ba tare da sa ido akan wani tallafi daga kasashen ƙetare ba shugaban ya ce a halin yanzu akwai ƙwararrun likitoci waɗanda suke gudanar da aiki ga masu ciwon zuciya ba tare da sun tsallaka ƙasashen ƙetare ba. sannan ya buƙaci gwamnati da ta dakatar da kai likitoci ƙasashen ƙetare domin samun horo akan aikin ganin yadda ake samun ƙwararru masu kula da fannin a najeriya gwamnatin taliban ta haramtawa mata fitowa a wasannin kwaikwayo a ƙasar afghanistan wannan na daga cikin sabbin dokokin da gwamnatin taliban ta saka na ganin ta ci gaba da bayyanar da manufofinta a faɗin ƙasar. sannan gwamnatin ta sanar da saka doka akan mata 'yan jarida da wajibinsu ne su dinga rufe kansu haka kuma an haramta nuna fim a talabiji wanda ya saba da shari'ar da kuma al'adun kasar daga cikin dokoki guda takwas waɗanda suka gindaya an haramta wa maza nuna tsaraicin su a cikin wasannin kwaikwayo gwamnatin ta dakatar da nuna wani fim da ke cin mutuncin addini ko cin mutuncin 'yan kasar afghanistan haka kuma ba za ta lamunci haska duk wani fim wanda yake nuna al'adu ko tallata al'adun wasu kasashen ba gwamnatin taliban ta ci gaba da saka dokoki tun bayan da ta karbe mulki a kasar afghanistan sojoji a kasar sudan sun mayarwa da abdullah mulkin kasar hannunsa bayan cimma yarjejeniya tsakanin sojoji da hambararren firaministan ƙasar wanda aka cimma matsaya daga cikin yarjejeniyar da aka kulla akwai sakin fursunonin siyasa da kafa a majalisar ministoci ƙwararru a ƙasar ƙasashe daban-daban a duniya sun nuna farin ciki a bisa yadda aka mayarwa da farar hula mulkin ƙasar firaministan ya buƙaci 'yan ƙasar su kawo ƙarshen zanga-zangan da ake ta wato ake yi wadda ake nuna kin goyon bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar sai dai an ci gaba da gudanar da zanga-zangar a babban birnin kasar duk da an mayar da mulkin hannun farar hula a yayin zanga-zangar da aka yi a baya an hallaka mutane da dama wanda majalisar ɗinkin duniya ta yi zargin sojoji da amfani da harsashi mai kisa wajen harbe mutane. duka duka da wannan labaran muka kawo ƙarshen labaran na wannan rana a daidai wannan lokaci a barin dukkanin abokan aiki Khadija Ahmad Ahmad Murtala Ibrahim ya sada mu da ku sunana Abubakar Murtala Ibrahim nake cewa sai anjima.